بسم wasalatu wasala الرحيم rasulillah wa'ala alihi wa الله وعلى آله وصحبه tasliman تسليما Masu masauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan karatu mai albarka karatun da muke bayani akan fassara da kuma tarjama ta wannan littafi mai albarka wato riyadu salihin na imamun nawawi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan hadisin ka'ab dan malik sai lokaci ya yi halinsa yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya bismillah malam bayar bismillahir rahmanir rahim qala فبين هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن, كن أبا خيثمة Malik ya ci gaba da bayani akan abin da ya faru da shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Tabuka shi kuma ya ki zuwa yakin Tabuka ya zauna yake cewa a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a tabuka sai yake tambaya cewa ina ka'ab yake sai wani mutum daga cikin mutanen bani salama yake cewa ya manzan allah ai yana can yana can suturarsa da kuma mamakin irin ni'imar da Allah ya masa ta jikinsa ta shagalar da shi sai mu'az bin jabal yake cewa abin da ka faɗa ya munana wallahi ya manzan Allah babu abin da muka sani sai alkhairi game da ka'ab sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan halin sai ya ga wani mutum wanda yake ya yi fari niya tana ƙoƙarin ta gusar da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasance a ba kai sama fa idza huwa abu khaisamata al-ansari وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون sai kuwa mutumin gashi ya kasance abokai thamani al-ansari ka'ab bin malik yake cewa abokai thama shine wanda yayi sadaka da sa'i na dabino lokacin da munafikai suka yi zindansa qala ka'abun فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي Ka'ab yake cewa lokacin da na samu labari cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana dawowa da tabuka yana dawowa daga tabuka kawai sai bakin ciki na ya dawo min. Fatafiktu a tazakkarul kaziba wa aqulu bima akhruju min sakhtihi gadan. sai na dinga tunanin yadda zan yi masa ƙarya ina cewa yanzu ta yaya zan fita daga fushinsa gobe wa asta'inu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin min ahli na dinga shawara da muhimman mutane daga cikin dangina فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا نعم fa ajma'tu yake cewa lokacin da aka bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso sai na ga cewa duk wata ƙarya ta fita daga zuciyata na gane cewa babu abin da zai tseratar da ni har abada sai gaskiya fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس النبي صلى الله عليه وسلم ya riga ya iso dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya iso gari ko yaushe ne to yakan fara shiga masallaci ne ya yi raka'a biyu sannan ya zauna a wajen mutane فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sai ga waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta shi uzuri kuma suna yi masa rantsuwa wa kanu bid'an wa rajula sun kai mutum tamanin da wani abu فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi abin da ya bayyana daga gare su ya nema musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala ya bar abin da ya ɓoyi gare su ga Allah saboda shi ne masanin abin da yake ɓoye hatta ji'tu har na zo falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdabi thumma qala ta'ala lokacin da na zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe sannan ya ce mun zo faji'tu amshi hatta jalastu baina yadai sai na zo ina tafiya har na zauna a gaban shi faqala li ma khallafak alam takun qad ibta'ta yace me ya hana ka zuwa yaƙi ashe ba ka riga ka sayi dabbar da zaka hau ka je yaƙi ba قال قلت يا رسول الله إني والله inda جلست min ahli duniya أهل الدنيا annisa أني سأخرج من سخطه بعذر سينتي يا من زن الله والله inda a ce na zauna a wajen wani daga cikin mutanen duniya wanda ba kai ba to da na san yadda zan yi na fita daga abin da nake ciki ta hanyar uzurin da zan faɗa masa laqad urditu jadalan wallahi ne mutum ne mai iya jayayya da iya magana walakin na ni laƙad wallahi ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب la به عني ليوشكن الله ka alai yake cewa wallahi na san cewa idan da a ce zan yi maka karya ka yadda da ni to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa ka kai fushi da ni وإن in حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل amma idan na faɗa maka gaskiya to ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wata makoma mai mahimmanci wallahi ma kana li min uzur wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu ank wallahi bani da wani uzuri kai in taƙaice maka zance ya manzan Allah ban taɓa samun wani ƙwari da kuma yalwa ta arziki ba kamar irin lokacin da naki zuwa wannan yakin. Ƙala fa ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, amma haza faƙad sadaq. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa, amma wannan tabbas ya yi gaskiya. Faƙum hatta ya ƙudi Allahu fik. Je har Allah ya yi hukunci a kanka. وسار, رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا sai wasu daga cikin mutanen ƙabilar banu salama suka tashi suka biyo ni suka ce wallahi ba mu taɓa sanin kayi wani zunubi kafin wannan ba laqad ajazta fi Allah ta kuna a'zarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك me isa baka nemi uzuri kamar yadda ragowar waɗanda suka ki zuwa yaƙi suka nemi uzuri ba ai inda a ce ka nemi uzuri to neman gafarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka ya isan maka qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ukadhiba nafsi yace wallahi basu gushe ba suna hantara ta har sai da nayi niyyar ina ma da na koma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam na karyata kaina qultu lahum هل لقي هذا معي من أحد؟ sai na ce musu akwai wanda ya irin wannan abin da na yi قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل suka ce eh akwai wasu mutum biyu waɗanda suka faɗi irin abin da ka faɗa kuma aka ce musu irin abin da aka gaya maka mana aka gaya musu irin maganar da aka gaya maka na cewa ka je har Allah ya yi hukunci a kanka قال قلت من هما قالوا مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي sai aka ce su ne mutum biyun su ne murara bin rabi al'amri da kuma hilal bin umayya al-waqifi قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة yake cewa waɗannan mutane biyun da aka ambata min mutanen kirki ne kuma dukkansu sun halarci yakin badar kuma tabbas mutane ne waɗanda suka cancanci a yi koyi da su lokacin da suka ambaci waɗannan mutum guda biyun suka faɗi irin abin da ya faru da su sai kawai na wuce na tafi Wanaha رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a yi mana magana mu uku wato da ni da murara da kuma hilal ya hana a yi mana magana mu uku kacal daga cikin waɗanda ba su je yakin tabuka ba قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف yake cewa kawai sai mutane suka guje mana suka canza mana har na ga cewa kamar ba ƙasar da na saba rayuwa a cikinta ba ne. falabithna ala zalika 50 laila sai da muka yi kwana hamsin a haka wa fastakana فأما ya فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان fakuntu a فكنت wa القوم وأجلدهم yake cewa ‘yan uwana guda biyu sai suka ci gaba da zama a gida suna kuka amma ni kuwa na kasance na yi jarintaka kuma na fita fakuntu akhruju fa فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في aswak wala yukallimuni ahadu na kasance ina fita in je in yi sallar jam'i tare da musulmai in yi harkokina na kasuwanci sai dai duk da haka babu wani wanda yake yi min magana وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة نكن زو وجن النبي صلى الله عليه وسلم نيي مسا سلما أغورن دا يكي صلى فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا sai na dinga cewa shin manzan Allah ko ma ya amsa sallama ta kuwa ko ya motsa leɓɓansa lokacin da na yi masa sallama u salli ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني nakan yi sallah a kusa da shi kuma nakan saci kallonsa idan na fara sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga kallona idan kuma na juya na kalli inda yake sai ya juya kansa daga gare ni hatta idza qala dhalika alayya min jafwati almuslimin mashaitu hatta ta jidara ha'it abi qatada wa huwa ibn ammi wa a habbun nasi ilai fa sallamtu alayhi lokacin da na gaji da wautar da musulmai suke mun sai na tafi na haura bangon abu qatada shi abu qatada dan babba na ne kuma yana daga cikin mutanen da na fi so sai na je na yi masa sallama fa wallahi ma radda alayya wallahi bai mayan min da sallama ba ma'ana da na ce assalamu alaikum bai ce wa alaikum salam ba fa qultu lahu ya aba qatada anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم نتي يا كي أبو قتادة ina maka magiya shin ka san ina son Allah da manzansa sai ya shiru na sake tambayarsa na sake masa magiya sai ya shiru na sake tambayarsa na sake masa magiya sai ya ce Allah da manzansa su ne suka fi sani fafadat ainaya wata wallaitu hatta tasawwartu aljidar sai idanuwa na suka yi hawaye na juya baya har sai da na sake haura ah, bango fa baina ana amshi fi suqil madina iz na baina ana amshi fi suqil madina idha min man ahli sham mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqul man yadullu ala ka'b ibn malik yake cewa bayan na zo ina tafiya a cikin kasuwan madina kawai sai na ji wani manomi daga cikin manoman da suka zo daga sham ya zo da abinci yana siyarwa a madina sai na ji shi yana cewa waye zai nuna min ka malik faɗafiƙon nasu yau shi runa lahu ilayya hatta ja'a sai mutane suka dinga nuna masani har ya zo inda nake faɗafa a ilayya kitaban min maliki ghassan wa katiban faƙaratu sai ya kawo min wata wasiƙa daga sarkin ghassan dama kuma na iya rubutu sai na karanta abin da yake cikinta fa'iza fihi amma ba'du فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله bidari wala wala مضيعة فالحق بنا nuwasik a cikin wasiƙa an rubuta cewa bayan haka mun samu labarin cewa abokinka ya yi maka wauta shi kuma Allah maɗaukakin sarki bai zama da kai wulaƙantacce ba ko tozartacce don haka ka zo mu za mu taimaka maka. فقلت حين قرأتها wa وهذه aidan من bala. Ina gama karantawa sai na ce wannan ma wani sabon bala'in ne fatayammamtu biha at-tanura fasajjartuha kawai sai na tafi inda uh, wuta take na saka ta a ciki na kone ta hatta إذا مضت أربعون من الخمسين واستل واستلبث الوحي وإذا رسول رسول الله صلى الله عليه lokacin da muka yi kwana arba'in daga cikin kwana hamsin a cikin wannan hali kuma wahayi bai zo ba kawai sai ga wani manzo ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك sai yake ce min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nisanci matarka faƙultu ma za af'al faƙultu utalliquha amma za af'al sai na ce na sake ta ko kuma me kake ganin zan yi faƙala la bal i'tazilha fala ha sai ce a ka kyale ta kada ka kusance ta wa arsala ila ya bi misli dhalik su ma ragowar yan uwana wanda muke cikin wannan bala'in wato hilal da murra su ma annabi sallallahu alaihi ya aika musu dan aike ya umarce su cewa su nisanci matansu فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر سينتشي دا ماتاتا كي جي وجن دنجن كي كي زونا har Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci a cikin wannan al'amarin. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له sai matar hilal bin umayya ta zo wajen manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sai ta ce mai ya rasulallah inna hilal bin umayya ta shaikhun da'i'un laisa lahu khadimun sai take cewa ya manzan allah hilal bin umayya dattijo ne wanda ba zai iya yi wa kansa wasu abubuwan ba ga shi kuma ba shi da mai masa hidima fahal takrahu an akhduma Ƙwala la walakin la yaqrabannaki sai ta ce ya manzan Allah yanzu ba ka san ne masa hidima sai manzan Allah ya ce a'a za ki iya masa hidima amma dai kada ku yi kwanciya aure da shi فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء سيتشي أي شيء ya tsufa ma ba abin da yake iyawa baya iya yi wa mace komai ووالله ما زال يبكي منذ ما كان من أمره ما كان إلى يومه هذا والله تند وانا الأمر يفارو بيغشي بينا ينكوكا هرزوا يوم فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه سي wasu daga cikin dangina suke cewa ina ma da za ka nemi izini wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da matakka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa matar hilal bin umayya izini ta hidima فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها wa ana rajulun shabun sai yake cewa ba zan nemi izini a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ban san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ba idan na nemi izininsa gashi kuma ni mutum ne saurayi namiji cikakken namiji ba irin hilal bin umayya ba falabistu bi zalika عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا haka na zauna har tsawon kwana goma da wannan kwana goma na cika kwana hamsin tun daga lokacin da aka hana yi mana magana ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا yake cewa bayan nan ma'ana a rana ta hamsin na yi sallar asuba kan wani gida daga cikin gidajenmu فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت nafsi نفسي وضاقت علي الأرض ma رحبت yake cewa ina nan a zaune a halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a kanmu raina ya takura kuma al'amura sun cakuɗe min ƙasa kuma ta ƙuntata gare mu duk da cewa tana da faɗi سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا yake cewa ina cikin wannan halin ne sai na ji wani ya yi shela ya hau kan dutsen sal ya yi shela yana cewa da sauti mai ƙara ya ka abin malik ina yi maka bushara kawai sai na faɗi ne wa allah sujjada wa araftu annahu qad ja'a farajun na tabbatar cewa tabbas yayewa da samun kwanciyar hankali ya riga ya zo فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر النبي صلى الله da mutane tuban da Allah subhanahu wa ta'ala yayi gare mu bayan ya gama sallar asuba na فذهب الناس na. sai mutane suka dinga yi mana bishara فذهب قبل صاحبي مبشرون sai masu bishara suka tafi wajen abokaina wato hilal da murra suna yi musu bishara وركض إلي rajulun Farasan. wani mutum kuma ya yo gudu akan wani doki وسعى ساء من بني أسلم wani ma ya taho a ƙasa shi ma yana tafiya ya fuskance ni wani mutum daga cikin mutanen ƙabila aslam wa aufa alal jabali fakana sautu asra'a min Faras. ya hau kan dutse sai dai sautin meye kuwan nan ya mafi dokin sauri a جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه tu. lokacin da wanda ya zo yi min bishara ya waje na kawai sai na cire tufana guda biyu sai na tufatar da shi saboda bisharar da ya zo min wallahi ma amliku yau ma idhin wallahi ban mallaki wani tufa ba ban da wannan a wannan ranar wasta'artu thawbayn tuhuma. sai na aro wasu tufan guda biyu na sa وانطلقت أتأمم رسول ya صلى ni nasu وسلم يتلقاني una ni bi tauba. sai na fuskanci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suka dinga zuwa wajena ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a suna yi min barka da arziki wa na li lituhnika taubatullahi alaik hatta dakhaltu almasjid فإذا رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم جالس haula الناس suka dinga yi min sambarka da wannan tubar da ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala har na shiga masallaci na sami annabi sallallahu alaihi sallam, mutane sun kewaye shi فقام طلحة بن عبيد الله anhu الله عنه يهرول حتى ni وهنأني طلحة بن عبيد الله يا ميكي ياي hannu da ni ya kuma yi min alasan barka. Wallahi ma kama rajulun min almuhajiri na ghairuhu fakana ka'abun layan hali talha. Wallahi duk mutanen da suke sun yi hijira daga makka zuwa madina babu wanda ya miƙe sai a ɗalha ka'ab ya kasance baya mantawa da wannan falalar da kuma arzikin da ɗalha da ƙaunar da ya nuna masa ƙala ka'abun falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙala wa huwa ya burku wajuhuhu min surur ka'ab yake cewa bayan na yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga fuskarsa tana ta eh, haske tana ta walƙiya saboda farin ciki sannan sai ya ce abishir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladatka ummuk ina maka bishara da mafi girman alkhairin da ka samu a rayuwanka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka faqultu amin indika ya rasulallah amin indillah sai na ce ya manzan Allah ya manzan Allah shin wannan alkhairin daga wajenka yake ko kuma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la bal min indillahi azza wa jal. Sai ce a daga Allah yake. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza surra istanara wajhuhu hatta ka anna wajhahu qit'atu qamar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan farin ciki ya same shi zaka ga fuskarsa ta ya haske har zaka ga fuskarsa ta zama kamar wani bangare na wata wa kunna na na'rifu zalika min mun riga mun saba da wannan falamma jalastu baina yadayhi qultu ya rasulallah inna min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli lokacin da na zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai nake cewa da shi yana daga cikin tubana da nake so na yi shine gaba ɗaya dukiyata zan batta ta zama a ta zama ta Allah da kuma manzansa mana Allah da manzansa su sanya ta gurin da suka ga ya dace faƙala rasulullahi الله صلى الله amsik alaika ba'd malika fa huwa khairul lak sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ka rike wani sashi na dukiyarka saboda hakan yafi alkhairi gare ka faƙultu inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar sai na ce masa to zan ci gaba da riƙe rabona wanda na samu a khaybar wa qultu ya rasulallah inna allah ta'ala innama anjani bisidq wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqit sai yake cewa ya manzan Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ni ne saboda gaskiyar da na yana daga cikin alamomin tuba na shine ba zan sake yin karya ba a rayuwata fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu allah ta'ala fi sidiq alhadith munzu dhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahsana mimma abtalani ahsana mimma ablani ta'ala wallahi ban taɓa sanin wani musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi saboda gaskiyarsa ba fiye da irin jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi min. wallahi ma ta'ammattu kizbatan منذ قلت ذلك لرسول sallallahu alaihi wa عليه ila yau يوم هذا wallahi tun lokacin da na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wancan ban sake yin ƙarya da gangan ba har zuwa yau wa inni la arju an yahfazani Allahu ta'ala fi ma baqi ina roƙon Allah ya kiyaye ni daga yin ƙarya har zuwa ƙarshen rayuwata qala fa anzal Allah ta'ala laqad taba Allah 'ala an-nabiy wal muhajirina wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya take cikin suratul tauba inda yake cewa tabbas Allah madaukake sarki ya anshi tuban annabi da waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina da mutanen madina waɗanda suka bi shi a lokacin tsanani hatta balaga innahu bihim ra'ufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan ayar da Allah ya saukar har ya je inda Allah yake cewa innahu bihim ra'ufur rahim tabbas Allah maɗaukakin sarki me a tausayi ne gare su kuma mai jin kai ne gare su وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما الله يا كرب توبان ودن دا أكا جنكرت الأمرنس har zuwa lokacin da ƙasa ta yi musu ƙunci duk da yarwarta. Hatta balaga ittaqullaha wa kunu ma'as sadiƙin. Har Annabi sallallahu ya kai zuwa ƙarshen ayar da take cewa ku ji tsoron Allah kuma ku kasance daga cikin masu gaskiya ƙala ka'abun wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qatt ba'da idh hadani Allahu lil islami a'zama fi nafsi min sidqi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla akuna kadhabtuhu fa ahlik kama halaka alladhina kadhabu ka'ab dan malik yake cewa wallahi allah maɗaukakin sarki bai taɓa min wata ni'ima ba bayan ya shiryar da ni zuwa musulunci sama da ni'imar da ya min ta gaskiyar da na gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda a ce na yi masa ƙarya to da ni ma zan iya hallaka kamar yadda waɗanda suka yi masa karya suka halaka إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya saukar da wahayi ya faɗi kalmomi masu zafi a kan waɗanda suka yi ƙarya inda yake cewa فقال الله na billahi lakum لكم إذا ilaihim li لتعرضوا anhum Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas za su yi muku rantsuwa da Allah idan kuka dawo daga yaƙi domin ku juya baya daga gare su. Fa'aridu anhum innahum rijis. ku juya baya daga gare su saboda su dama dauɗa ne mana ku kawai kyale su wa ma'wahum jahannamu jaza'an bima kanu yaksibun kuma makomar su jahannama ce saboda sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin suna yi muku rantsuwa domin ku yarda da su idan har kuka yarda da su to shi fa Allah ba zai yarda da mutanen da suke fasikai waɗanda ba sa yin biyayya gare shi ba qala ka'abun kunna khullifna ayyuhas thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina halafu lahu فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى في ذلك kab dan malik yake cewa a an jinkirta al'amarin mu uku har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci a kanmu lokacin da ya saukar da ayoyi waɗanda suke tabbatar da tubanmu saɓanin waɗanda suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya yi musu mu baya a kuma ya nema musu gafara. ƙalallahu ta'ala تعالى وعلى وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه كعب بن مالك يكي cewa wannan jinkirin da aka faɗa a ayar surat tauba ba tana magana ne akan jinkirin ra'amu daga zuwa yakin tabuka ba tana magana ne akan jinkirin yanke hukunci akan al'amarinmu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi a suratul tauba wacce take tabbatar da tubanmu saɓanin waɗanda suka je suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ta ƙarya ya yi musu uzuri wa fi riwayatin أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أوت رواية بخاري النبي صلى الله عليه وسلم يا بتياك إن تبوك نيران الخميس يا كسن ينا سن يبتياك إيران الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه a wata ruwayar kuma annabi الله عليه وسلم ya kasance baya gabatowa daga tafiya sai da rana wato lokacin sallar idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato daga tafiya yakan fara da masallaci ya yi nafila raka'a biyu sannan ya zauna a ciki وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا an karɓo daga abu wato imran bin hussein yana cewa wata mace daga cikin juhaina ta zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana da ciki na zina فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي sai take cewa ya manzan Allah na yi abin da na cancanci haddi saboda haka ka tsayar min فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها النبي صلى الله عليه وسلم sai ya kira waliyinta ya ce masa ka kyautata mata ka kula da ita idan ta haifa cikinta ka zo min da ita ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت سي النبي صلى الله عليه وسلم يي أمرني أ sata ta ɗaure tufanta mana bayan wancan mutumin ya eh, ta haihu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa ta ɗaura tufanta yadda tsaraicinta ba zai fito ba ta ɗaure shi da kyau sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a jefe ta bayan an jefe ta kuma ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت bayan an jefe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah sai umar radiyallahu anhu yake cewa ya manzan allah yanzu za ka yi sallah gare ta alhalin kuma ta yi zina فقال لقد baina توبة min قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ta yi tuban da inda za a raba wa mutum saba'in daga cikin mutanen madina to da ya ishe su wahal wajatta afdala min an jadat bi nafsiha lillah yanzu kaga wacce tafi wacce ta bada kanta saboda Allah subhanahu rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن ابن عباس وانس بن مالك رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi bin abbas da anas bin malik allah ya yarda da su manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب wa yatubullahu ala man tab muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa idan da a ce dan adam zai zama yana da kwari guda biyu na zinare da sai ya yi fatan annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa idan da a ce dan adam zai zama cewa yana da kwari guda ɗaya na zinare to da sai ya yi fatan ya zama yana da kwari guda biyu yake cewa babu abin da yake cika bakin ɗan adam sai turɓaya allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuba ga wanda ya yi istighfari ya nemi tuba a wajen allah muttafaqun alai bukhari da muslim sun rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa allah maɗaukakin sarki yana yin dariya ga wasu mutum biyu ɗaya ya kashe ɗaya kuma dukkansu za su shiga aljanna يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه ɗaya daga cikinsu zai kashe daya. a yakin ɗaukaka kalmar Allah sai ya mutu wanda ya kashe shi ɗin shi kuma sai ya tuba sannan ya musulunta shi ma kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya yi shahada saboda haka dukkansu za su shiga aljanna muttafaqun alai bukhari da muslim sun rawaito babu sabr babin da yake bayani akan mahimmancin haƙuri qala Allah ta'ala Ya يا أيها amanu sabiru wa sabiru Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi haƙuri kuma ku doge akan wannan haƙurin. Wa ƙala ta'ala, wala na kun bi shay'in min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min al'amwali wal anfusi wa thamarat. Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da kuma naƙasu a cikin dukiya da rayuka da kuma 'ya'yan itatuwa wa bashiri sabirin amma ka yi wa masu haƙuri bishara wa ƙala ta'ala innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigairi hisab Allah ta'ala yana cewa ana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da ƙididdiga ba wa ƙala ta'ala ولمن gafara وغفر إن ذلك لمن عزم umur. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa a wata ayar wanda yayi haƙuri kuma yayi afuwa to tabbas waɗannan abubuwan suna daga cikin al'amuran da ake himmantuwa wajen aikata su wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was Allah Maɗaukakin sarki yana cewa ku dinga neman taimako da haƙuri da sallah inna Allah ma'as sabiri tabbas Allah yana tare da masu haƙuri wa ƙala ta'ala wala nabluwannakum hatta na almujahidin minkum was-sabirin Allah ta'ala yana cewa tabbas mu za mu jarrabe ku har mu gane waɗanda suke yaƙi daga cikin ku da kuma masu haƙuri والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة da suke bayani akan mahimmancin haƙuri da fararsa suna da ɗumbin yawa. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga alharith bin asim al-ash'ari yana cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce الطهور شطر الإيمان سركي رب إيماني والحمد لله تملأ الميزان alhamdulillah wato godiya ga Allah tana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard subhanallah walhamdulillah kuma suna cika abin da yake tsakanin sammai da ƙasa wasalatu nurun sallah haske ce wasadaqatu burhanun ita ma sadaka haske ce wasabru diya'un shi ma a hakuri haske ne wal qur'anu hujjatun laka aw alayk al qur'ani ko dai ya zama hujja gare ka idan ka yi aiki da shi ko ya zama hujja a kanka idan baka yi aiki da shi ba kullun nasi yaghdu ko waɗanne mutane suna yin ciccifi mana dukkan mutane suna yin suna fita da wuri-wuri da sassafe faba'i'un nafsahu daga cikinsu akwai mai sayar da kanshi Fa mu'tiquha aw mubiquha a cikin waɗanda suke sayar da kansu akwai wanda yake yantar da kansa daga wuta akwai kuma wanda yake halakar da kansa rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أنكر بودك أبو سعيد الخدري الله يقارى مسير داينا تشيوه إن ناسا من ansari سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم وسمتاني daga cikin mutanen Madina sun roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya basu thumma sa'aluhu fa'atahum sannan suka sake roƙonsa sai ya basu hatta nafida ma inda har abin da yake da shi ya ƙare faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyade. bayan duk abin da yake hannunsa ya ƙare sai ya ce musu ma kunu indi min khairin falan addakhirahu ankum duk abin da nake da shi na alkhairi to ba zan ɓoye muku ba ba zan ɓoye shi na ƙi baku ba wa man yasta'fif yu'iffahu Allah sai dai fa yadda lamarin yake duk mutumin da ya kame to Allah zai kamar da shi ya bashi wadatar zuci wa man yastaghni yughnihi Allah duk mutumin da ya nemi wadata a wajen Allah Allah zai wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbirhu Allah duk wanda ya haƙurƙurtar da kansa to Allah zai sanya masa haƙuri wama u'ɗiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu wata kyauta da za a bawa mutum wacce tafi alkhairi kuma tafiyalwa fiye da haƙuri muttafaƙun alai bukhari da muslim sun rawaito wa'an abi Yahya su بن bin Sinanin radiyallahu عنه قال an karɓo daga suhaib bin sinanin allah ya ƙara masa yarda yana cewa Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Mamaki ga al'amarin mumini, ma'ana al'amarin mumini akwai mamaki a cikinsa saboda dukkan sha'aninsa alheri ne. walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake samun wannan darajar sai mumini in asabatu sarra'u shakara fa kana idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah sai ya zama masa alkhairi wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lah idan abun bakin ciki ya same shi ya haƙuri sai ya zama masa alkhairi rawahu muslim muslim ya rawaito wa an anas radiyallahu anhu qal lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ja'ala yataghashahu al-karb a ah, ah, an karɓo daga anas allah ya ƙara masa yarda yake cewa lokacin da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nauyi sai ya kasance tsanani da kuma wahala tana lullube shi faƙalat fatima radiyallahu anha sai fatima allah ya ƙara mata yarda take cewa wa karba abata kai kai wayyo allah na wahala ta baibaye mahaifina faƙala laisa ala abiki karbun ba yau sai annabi sallallahu ya ce daga yau mahaifinki ba zai sake shan wahala ba falamma mat lokacin da annabi sallallahu ya rasu qalat sai ta ce ya abatahu ya babana ajaba rabban da'a ka amsa ubangijin da ya kira ka ya abata jannatul firdausi ma'wa ya babana aljannal firdausi ita ce makoma ya abata ila jibrila nan'a ya babana izuwa jibrilu za mu ba da labarin mutuwarka falamma dufina Fatima fatimatu radiyallahu anha bayan an binne annabi sallallahu alaihi wasallam sai na na fatima Allah ya kara mata yarda ta ce أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب سيتشي دا سابا النبي صلى الله عليه وسلم ينزو كنجي دادي دا كوكا زبا النبي صلى الله عليه وسلم تربايا أكايشي رواه البخاري بخاري يرويتو وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما أنكر بودغا abu zaid wato usama dan zaid bin haritha wanda baran annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma masoyinsa ne dan masoyinsa yana cewa أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا yake cewa ɗaya daga cikin ‘ya’yayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko masa cewa tabbas ɗana yana cikin gargarar mutuwa don haka ka zo فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر والتحتسب sai yake cewa annabi sallallahu sai ya aika mata da sallama yake cewa da ita inna lillahi ma'akhaz tabbas duk abin da allah ya ansa tona shi ne duk abin da Allah ya bayar to shi ne kuma dukkan wani abu da ka gani a duniya to yana da wani lokaci na musamman da Allah ya sanya masa don haka ina mata wasiya da cewa ta yi haƙuri kuma ta nemi lada a wajen Allah salat ilaihi tuqsimu alaihi la ha. sai ta aika masa tana rantsuwa cewa wallahi sai ya zo inda take فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم سي النبي صلى الله عليه وسلم يميكي أتارى دشي أكوي سعد بن عبادة دا معاذ بن جبل دا كما أبي بن كعب دا زيد بن ثابت يتفي تارى دسو دا كما وسو صحبانسا صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي sai aka ɗaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaron فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت aina. sai aka zaunar da yaron akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ransa yana ƙoƙarin fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hawaye faƙala sa'adun ya rasulallah ma hadha sai sa'ad yake cewa ya manzan allah menene wannan فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده sai yake cewa wannan wata rahama ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta a cikin zukatan bayansa. wa fi riwayatin fi qulubi man sha'a min ibadi a wata ruwayar kuma Allah ya sanya a cikin zukatan waɗanda ya so daga cikin bayansa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama Allah fa yana rahama ne ga waɗanda suke jin tausayin bayansa muttafaqun alai بخاري da مسلم ne suka وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga suhaib allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirt yana cewa akwai wani sarki wanda ya zo gabaninku yana da wani mai sihiri lokacin da ya girma shi mai sihirin sai ya ce da sarkin na riga na girma tsufa ya zo min fab'ath ilayya u'allimuhu sihra saboda haka ka aiko min da wani yaro wanda zan koya mai sihiri fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu sai ya aiko mai da wani yaro yana koyar da shi sihiri وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه kalama. ya kasance كسن شيء أكن yana ينا da wani malami mai bauta na kirista wanda yakan sanar da shi wasu abubuwa yakan kuma ji daga zancen shi sai ya burge shi zancen wa kana idza ata sahira marra rahibi wa qa'ada ilayhi ya kasance duk lokacin da zai zo wajen mai sihiran nan yakan wuce ta wajen wancan mai bautar fa idza ata sahira daraba idan ya zo wajen mai sihirin sai ya doke shi fa shaka dhalika ila rahibi fa qala idza khashita sahira fa qul habasani ahli sai ya ba shi wancan mai bautan Eh, na cikin nasara ya ba shi labarin abin da yake faruwa da shi sai yake cewa da shi idan ka ji tsoron kada mai sihirin nan ya cutar da kai to ka ce masa gidanmu ne suka tsare ni wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir idan kuma kana jin tsoron mutanen gidanku to ka ce wancan mai sihirin bokan nan shine ya jinkirtar da ni ban zo da wuri ba فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس yana cikin wannan hali wata rana kawai sai ya ga wata dabba katuwa ta cunkushe hanyar da mutane suke wucewa su tafi Faƙal faqal اليوم أعلم Amin, أفضل أم Sai أفضل yau zan gane cewa da mai sihiri wato boka da kuma wancan mai bautan na kirista wane ne ya fi a cikinsu فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس sai ya ɗauki wani dutse ya jefe ta da shi yake cewa ya Allah in dai al'amarin wancan mai bautar shi ne ya fi soyuwa a gare ka fiye da al'amarin wancan bokan to ya Allah ka kashe ta sai Allah maɗaukakin sarki ya kashe ta sai mutane suka wuce فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني sai ya je ya gaya wa wannan mai bautar yake ce wasa ga abin da ya faru sai mai bautar yake cewa da shi ya kai ɗana tabbas yau ka ɗara ni kuma ka fi ni daraja قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي sai yake cewa tabbas al'amarinka ya kai inda kake gani kuma tabbas za a jarrabe ka amma idan an jarrabe ka kada ka nuna inda nake وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء yaron ya kasance yana warkar da makafi yana warkar da masu kuturta albaras yana ba wa mutane magunguna daga dukkan cututtukan da suke damunsu a jalisun lilmaliki kana qad'ami sai wani bafadan sarki ya ji labari dama kuma ya riga ya makance fa'atahu bi hadaya kathira sai ya zo masa da kyaututtuka masu yawa faƙala ma ha huna laka in anta shafaitani yake cewa duk abin da ka gani a nan to ya zama naka in dai ka warkar da ni kala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah ta'ala sai yake cewa aini ni bana warkar da kowa Allah maɗaukakin sarki shine yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fa shafak in dai za ka imani da Allah to zan roki Allah ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah sai ya imani da Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya warkar da shi fa'atal malika jalasa ilaihi kama kana yajlis sai ya je ya zauna a kusa da sarki kamar yadda ya saba zama faƙala lahul malik man radda ba basarak sai ya tambaye shi ya ce waye ya dawo maka da ganinka qala rabbi sai ya ce ubangiji na qala awalaka rabbun ghairi Yace dama kana da wani ubangijin ba ni ba qala rabbi wa rabbuka allah sai yake cewa a ah, ina nufin ubangiji na fa da kuma ubangijin ka wato Allah maɗaukakin sarki falam yazal yu'adhibuhu hatta hata 'ala al-ghulam sai ya kama shi ya ci gaba da azabtar da shi har sai da ya nuna inda yaron nan yake faji'a bil ghulami fa qala lahu al malik ay bunay qad balagha min sihrika ma tubri'u al akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al sai aka zo da yaron sai sarkin yake ce masa kai ɗana gaskiya sihirinka ya kai matuƙa fa gashi na ga kana warkar da makafi kana kuma warkar da masu kuturta kuma gashi kana kaza kana kaza فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى سيكي تشيواني فبانا وركد كوا yake warkar وركد كوا شيني الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب sai ya kama shi ya dinga yi masa azaba har sai da ya nuna inda wannan malamin addinin yake faji'a birrahibi faqila lah irji an sai aka zo da wannan malamin addinin aka ce masa ka bar addininka فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه sai malamin addinin nan ya ƙi yadda ya ba addininsa saboda haka sai aka ɗauko zarto aka sanya shi a tsakiyar kansa aka raba shi gida biyu ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن sai aka zo da bafadan sarkin nan aka ce masa shi ma ka bar addininka fa'aba فوضع المنشار في مفرق رأسه fashaqahu bihi hatta waqa'a shiqqa shi ma sai ya ki yadda ya bar addininsa saboda haka sai aka sa masa zartuwa tsakiyar kansa har sai da ya rabe gida biyu thumma ji'a bil ghulami faqila la irji' an dinik fa aba sai aka zo da shi ma yaron aka ce masa ka addinin addininka sai yaron ya ki yadda fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala izhabu bihi ila jabali kaza wa sai sarkin nan ya ɗauke shi ya bawa wasu daga cikin mutanensa ya ce musu ku je da shi ku hau da shi ƙololuwar dutse kaza fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum zirwata fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu idan kuka je ƙololuwar dutsen in ya yadda ya bar addininsa to ku kyale shi in ba haka ba kuma ku je hoshi فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت sai suka tafi da shi suka je suka hau da shi dutsen saboda haka suna hawa da shi dutsen sai ce ya Allah ka isan min da abin da kasu فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك sai dutsen nan ya girgiza su sai suka faɗo, shi kuma kawai sai ya dawo wajen sarkin faƙala lahul malik ma fa'ala ashabuk sai sarkin yake ce masa me ya samu abokan tafiyarka faƙala kafanihim Allahu ta'ala sai ce ai Allah maɗaukaki ya isan mun su fa fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faƙal idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahr fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu fadhahabu bihi sai ya ba wa wasu daga cikin mutanensa shi ya ce ku tafi da shi ku saka shi a cikin jirgin ruwa idan kuka je tsakiyar kogi in ya yadda ya ba addininsa shi kenan in bai yadda ba kuma to ku jefa shi cikin ruwa فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت sai suka tafi da shi bayan an je tsakiyar kogin sai yaron ya yi addu'a ya ce ya Allah ka isan min su da abin da ka su. at bihi musafina faghariqu waja a yamshi ilal malik saboda haka gaba ɗaya sai wannan jirgin ruwan ya tuntsirar da su sai suka fada cikin ruwa suka nutse shi kuma ya dawo wajen sarkin فقال له الملك ما فعل أصحابك sai sarkin ya ce me ya faru ne da abokan tafiyarka faƙala kafanihim Allah ta'ala ya ce ai Allah maɗaukakiyan sarki ya isa mun daga su faƙala lil malik innaka lasta bi qatili hatta taf'ala ma amuruka bih sai yake cewa da sarkin bar fa na faɗa maka gaskiya ba za fa ka iya kashe ni ba sai idan ka abin da zan umarci ka dashi. shi qala mahu yace faɗa min naje qala tajma'u an-nasa fi sa'idin wahid وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي yake cewa ka tara mutane a guri guda sannan ka tsire ni a jikin kututturan dabino sannan ka ɗauki mashi daga cikin bakata sannan ka saka mashin a cikin baka sai ka harba ka ce ina farawa da sunan Allah Ubangijin wannan yaro sannan sai ka harba. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني إن ديك هكذا كشيني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه saboda haka sai sarki ya yi abin da yaron nan ya faɗa ya ɗauki kibiyar yaron sannan ya harbi yaron da zai harbe shi kuma ya ce bismillahi rabbil gulam ma'ana ina farawa da sunan allah ubangijin wannan yaron فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات saboda haka sai wannan kibiyar sai ta ah, Kaya-kayansa wato kusa da kumatinsa kenan saboda haka sai yaron ya sanya hannunsa a daidai kusa da kumatinsa sannan ya mutu فقال الناس آمنا برب الغلام sai duk mutanen gurin suka ce mun yi imani da ubangijin wannan yaran فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك والله أبن دا كي جن فيا سوكا غريكا قد آمن الناس تك متاني سني إيمان فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران سبو داك سيسا أكا يرامك أكسا aka hura wuta وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها sannan yace duk wanda bai bar addinin wannan yaron ba to ku cusa shi cikin wannan wutar. aw qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha fa qala laha al an dinga ɗiban mutanen nan ana jefa su cikin wutar wacce aka rura ta a cikin rami har aka zo kan wata mace ita sai ta ɗan cije kaɗan saboda tana ɗauke da yaronta ba ta so ta faɗa cikin wutar ta kashe yaron saboda tausayinsa da take ji sai yaron allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ya yi magana sai ce ya umma husbiri fa innaki alal haqq ya ke baba ta ki haƙuri ai kina kan gaskiya rawahu muslim muslim ne ya rawaito masu mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan insha allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da su zo nan gaba kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu